lafiya? Lafiya lau. Sai ka ga kira ko? Eh. La aiki ne na ce da Allah a kira min kai. To. Daman kiran ka ne in yi tambaya. Eh, ai shine na samu dama na ce bari in zo. Wai yarinyar nan ce, wai aka ce mun wai tana da ciki. Ni kuma gaskiya malam ɗauka ne, anya ba mana ba mana kisa ba ake so a yi mun ba. Yanzu wata biyu ba. Wata biyu da rasuwar mijinta. Eh, eh Allahu akbar. Allah ya masa rahama. Amin. Yanzu ya za a yi mutum ya mutu wata biyu kuma sannan a zo a ce mata tsawaina da ciki. Malam. <laughs> a to cikin ikon Allah eh, Hajjaju ai abin nema ne ya samu. Ai alhamdulillahi. Ai dama ai ka kin ga yaro ya bar baya kenan. Eh ai yaro ya bar baya. Malam. Na'am. Dan Allah ka daina cewa ya bar baya din nan. ni dai addu'a nake yi Allah Ubangiji ya sa yaron nan kai ya zo yana da rai hajiya ki tubar wa Allah to Allah na tuba Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu amma ni dai malam ne ba na son gaskiya mu haɗa ma zira'a da su yanzu ba na so ai dama ita dalilin da yasa Allah ya sharaɗanta ta kaba da idda hmm. ai saboda a raba tsakanin wata zuri'a da wata zuri'a kar kar wata ta shiga cikin wata to uh, shi ne dalilin da ya sa in ta zauna wannan wata hudu da kwana goma mm. to a cikin wannan wata hudu da kwana goma in Allah ya yadda uh, maganar mahaifa an samu tsarki wannan shi ne za ta iya zuwa ta auri wani mijin to kin ga to ke a bangaren ki ai alhamdulillahi tun daga shi an ma samu tana da juna biyu to ai yanzu maganar gado duka za a tattara a ajiye sai sanda Allah ya sa ta haihu bayan ta haihu to daga nan kuma sai a zo a saurara matuƙar wannan yaro ya yi kuka ko guda ɗaya ne to Allah ya taimaka yana cikin magada eh, idan kuma bai samu ya yi kuka ba wato ainihin za mu ƙaddara to ya riga babansa mutuwa. Malam, hmm? bari in gaya ma gaskiya. Ni fa bana son kowa ya ci gadon ɗan nan nawa nawa ne ni kaɗai. Gaskiya nake so in gaya maka. Ya subhanallah. Hajiya kika ce kin tuba. Ai Allah na tuba to Allah ka yafe mu. Allah ka yafe mu. Allah na tuba. Malam. Na'am. To ni daman so nake in tambaye ka. Ni fa yarinyar nan. Allah Allah nake mata tafi gidansu to ai alhamdulillah ki ci gaba da gode wa Allah tunda Allah ya sa yaro ya bar baya ai bai zo haka kurun ba Malam, to shi kenan na gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya rufa asiri, na gode, na gode. To a huta lafiya. Allah ya ƙara ƙwarin ƙafa. Kai, da na sani ma wuya gare ta wallahi yanzu shi na kirawo shi saboda ni da na ce da shi dan nan ma kada a nan ya kuma ce na yi laifi Allah na tuba Allah ka yafe mu amma ni gaskiya ba dan son na ba dan ni bana so kowa ya taba gadan nan na dana wallahi sai ni kaɗai wallahi dan ban ga dalilin da wani zai gutsuru gadon shi ba السلام alaikum. haka da nan. Ina magana ka, ina kake haka da yamman nan. Ina ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya. Ba gajiya. Lafiya ku na ganka haka? Wallahi ina daga kasuwa nake. To shine na biyo da kawo miki wani korafi. Wannan yarinyar yau kin ga wata biyu kenan da yin auren nan. Amma ba mu yi cikakken sati uku. a cikin walwala da jin daɗi ba. Tabbas, na san za a rina. Shi yasa da ganka ka taho hankalinka a tashi kamar wanda aka aiko mai da mutuwa ko? Musa kenan. To in banda abinka Musa yaushe aka yi daren hadda gari zai waye. Ina gaba ɗaya yarinyar nan ba ta ganin mutunci na. gaba ɗaya ta raina ni duk abin da na sata ta yi mu ba ta yi mu sai abin da ta ga dama za ta yi in na ce nan ta ce can za ta yi ta nuna min gadara ta dinga nuna min ita da isa da mulkin mallaka kuma ni da gidana a matsayinka na namiji ai dole ne ka yi haƙuri da rayuwa bare kai ne shugaban gida in ba ka yi haƙuri ba sai yaushe za ka yi haƙuri bare ma di wanda yarinya ban ga laifinta ba idan na je gidan na ina ka saka ina ka aji haka dangi sannan kuma wai kai yanzu ka zo ka ce wai ga zance ga magana ina wato mai ɗaki fa shi ya san inda yake masa yi kuma magana ta gaskiya kawai tana yi ne a gaban idanki ni kuma ta ga samun aya a hannu ai na sani mai hali baya barin halin shi taurin kan naka musa yana nan ina faɗan magana kana cewa ba haka ba ne duk abin da yarinya ni ai ba abin da zan ce mata sai dai Allah ya yi albarka saboda idan na je gidan nan ina me za a dafa miki inna kaza kaza danginka suka je haka ina ka saka ina amma yanzu kai ka zo kana kawo korafin cewa wai tana gasa maka aya a hannu shi yasa ka fito daga kasuwa ka inda ka fito wujiga wujiga da kai ka dan kwaro hula a kanka ka fito zu uzu da kai wannan kasin ban mara ka ajiye ya kamata ka ce ka je ka aske ta saboda haka yanzu ka tashi ka tafi tana nan tana jiran ka a gida ta yi wanka ta kwalliya tana jiran ka kai kana nan ka zo kawo kara ko cikin inna dama kawai na zo na kawo ni karar don saboda kada in je in yanke wani hukunci ba tare da na sanin take ba hukunci tashi ka tafi na ga kina kallo na saboda na shafa boda to ai ne ba ta kaba nike ba ke ta kaba ta kama dole ne ki yi ta Allah ne ya faɗa za ki kalli rigar ki ko akwatin ki na ji neman zani ban samu ba na samu riga wacce za ta yi min daidai shine na ɗauko na saka kayan ɗana ne da kuɗin ɗana aka saya saboda aka sai abin da na ga dama zan yi a gidan nan ba wanda zai hana ni yi abin da raina yake so au jakarta ki ma har abin shafawa a baki allah sarki bari ɗan matsa kada ki ce na sa miki baki na haka ake yi ko yayi bana ta kaba wannan jakar ki ce jakar ki ce ko to da ita zan tafi gida saboda ina da bukatar hodar kin kalle ne kin gani ko rigar ta yi aiko dama ba fi na tsawo kika ba bare ki ce rigar ta yi mun yawa ko te mun kaɗan au ga baki kayan ɗana ne kaya ne na magada wace ce magajiyar ni sai in yi abin da na ga dama da shi karki zaton in na gama shafawa aje miki zan wallahi ba zan aje miki ba kaya ne na magada kuma magajiya kina kallo na kina ji na kai na sa jan bakin nan don allah ki daina kura min ido kwalliya lokacin da na yi kwalliya wallahi ba a haife ki ba mama. Lafiya ƙalau. Amma yayi me ke damun ki na gaba ɗaya duk kin canza. Ashe ni ban sani ba mutumin nan mugun ƙaƙo na aura. Wai shi ba ya tunanin ni irin matan nan ne da zai dinga ɗaukan ɗari biyu ɗari uku yana bin kuɗin cefane. Sai in sati ban tara dubu biyar ba a gidan nan. Amma ni a gani na yaya in dai akwai ci akwai sha da sutura ai zancen ya baki kuɗi to ki tara ki yi mai da shi da shi. Ta rufe min baki. Ke kin san me zaman aure ne? Shikenan ni in zauna in ci in sha in kwanta kawai. Babu wani abu da zan tara. Haka ake yi dan dashin nan da ake kenan ni ba zan shiga ba. Hanni zaki nuna waye waye kin taba zaman auren ne? Ki ce abin da ya kawo ki kenan. Ki zo ki gaigaya min maganganu har gidana. inna lillahi to amma ai naga bautan aure kike yi ko ba tara kuɗi kika zo yi ba A ah, wanda aka turo ki ki zo ki min kenan ki mun wadi ba sa ki aka yi ko sa kanki ki kai Allah awo wa'azi ma kenan aka turo ki ki zo ki min ko kika turo kanki ni ba wa'azi nake miki to ni na san matsalar da nake tare da ita a gidan nan dan haka rufe min baki auren kika taba kin sanya zaman aure yake Allah ya baki haƙuri. Ɗauki haƙurinki. Munafukar banza. Zuwa kika kenan ki gaya min ga abin da ya kamata in yi. Ni ban fi ki sanin abin da ya dace ba ne ba. Ba ni aka yi wa auren ba ko ki aka kawo ban sani ba. Ko kin taba aure kin sanya zaman aure yake. To ba na son shi shige. in abin da ya kawo ki kenan gwara ki gaya mun tun wuri idan turo ki aka yi ma ki gaya mun in kuma sa kanki kika yi nan ma in sani hmm aikin girma to wallahi tun da haka ne daga nan gidan kawu jawara ne zan je in gaya mishi ga abin da ke faruwa kin dade baki faɗa ba in kin je ki wuce gidan kawu jafarin ma munafuka kau tashi ki wuce min daga falo in kin ƙara gani kar Allah ya sa ki sake zuwa kar in ƙara ganin kafanki a gidan in dai munafurci ne yake kawo ki gidan aikin banza hmm? Allah yarinyan nan kin girma wuyanki ya isa yanka dole ki zo har cikin gida ki dinga gaggaya mun maganganu har wani in ji tsoron Allah in ji waye waye har ke kya gaya min Allah lafiya lau na gajiya samira ya mutan gidan yau kin zo zumunci kenan ya haƙuri da yayata to alhamdulillah za a ci ai kullum a cikin abin da ake fama kenan ni dai don Allah ina roƙonka kai ta hankuri da ita don Allah yanzu ga haka ma gaskiya nake faɗa mata akan abin da take maka amma fushi da ni ta kama yi tsiya tsiya ma muka rabu Samira ai wannan abu ne wanda ya zama jiki ko da yaushe kuma alhamdulillah tunda da ke ma kin fahimci yanayin yanda ake ciki yanzu wannan babu wani abu kawai fata na kullum ina mata addu'a cewar Allah ubangiji ya sa ta dawo kan hanya ta gane gaskiya kar ka damu Amma gaskiya za a yi wata hanci don zan gaya ma A A'a, a'a, Samira, kada ki haka. Ai ni ma da ko da yaushe abin nan yake ci min tuwa ƙwarya ban je na kai korafi ba. Dan Allah dan Annabi kada ki je ki faɗa gida. Ki bar wannan abin sirri tsakanin ni da ke kawai. Babu komai mun dai muna fatan insha allahu nan gaba za ta gyara. To shikenan tun da ka ce haka amma gaskiya wannan abin a duba ne.